Assalamu alaikum masu saurare barkanmu da sake saduwa a shirinmu na jawabai daga dattawa. Kamar yadda aka saba ga gogan naku El Hikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shudewa. For appointment as Chief Justice of Nigeria, those in favor say aye. Majalisar Dattawa ta tantance Jose Walter Onegin inda ya zama babban alkalin Najeriya. Madu Sharif ya tare helkwatar PDP da ta kasance rufe tun rikicin taron jam'iyyar na Fatakwal. fatinmu dai su ya koma hannun mutanen najeriya ba za yi fati mutane kalilan su ɗauka su rike ba. Babbar kotun tarayya ta ɗore basirar iyabo shekaru goma don samunta da hodar Iblis da ta zo shiga Saudiya da ita a hajjin bara. Kwamandan NDLEA na filin jirgin sama Abuja Hamisu Lawan ya yi na'am da hukuncin. Ba sa ma fahimtar ina duniya ta dosa. Kuma abin da yake faruwa shine ana gaya musu kareraki. Za ka gansu da wasu 'yan kulle-kulle na cewa ba za a kama su ba. Kamar wasu layu ko gura yake Eh ba ai sai layu ba. Canfe-canfe saboda kowane irin yanki da irin nasa nasa dabarar. Rahotanni na nuna shugaba Buhari ya yi magana da sarki Muhammad na Maroko daga inda yake hutu da jinya a London. Nasura da Malika murar Amurka daga Abuja, Najeriya. Haka fa, to yanzu za mu runtuma cikin zauren jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawabai yau su ne Sheikh Ibrahim Muhammad Duguri. shugaban majalisar malaman izala shiyar abuja kuma sarkin malaman duguri da rabaran ibrahim usman daga ikwa katsina ga shek ibrahim duguri to a jama'a masu sauraron mu mu da haka kuma muna godiya kwarai da gaske da allah ubangiji ya sake sada mu a wannan lokaci mai albarka wadda kamar yadda aka sani abubuwa da yawa suna faruwa waɗanda ya kamata a jawo hankulan mutane a kansu duk wanda aka kama da laifi a hukunta shi hukunci ga mai laifi shi ke hana yin laifi ga wanda bai laifin ba nan gaba kamar yadda bahaushe ke cewa gani gaba ne ya ishi wani tsoron Allah bayan haka ga karatu ga wa'azuzzuka amma ana da karancin zumunci ana da karancin kunya ana kuma da karancin girmama na gaba wanda duk waɗannan abubuwa in muka duba a shekarun baya ilimin da ake da shi a da bai kai na yanzu ba sai mu duba mu gani a ma'aunin rayuwa tarbiyyar da da zaman lafiyar da da zumuncin da da haƙurin da da kuma jin kai da tausayin da sun fi na yanzu duk da dai yanzu ne kuma ake ganin an ci gaba wajen karatu to ya yan uwa kada mu yi ci gaban mai shiga rijiya kada mu mance da kyawawan ɗabi'unmu da al'adunmu da matsayin da muka fito da kuma yankin da Allah ya zaunar da mu muna zaune uwa ɗaya uba ɗaya musulmi da wanda yake Kirista ne da wanda ma shi bai da addinin gaba ɗaya duka zaka iske yan uwan juna ne babu ainihin cuta ko cutarwa a tsakani don haka mu koma lokaci bai kure mana ba muna da damar da za mu sake komawa mu yafe wa junanmu mu zauna tare mu yi aiki tare mu ci abinci tare mu yi kasuwanci tare kuma mu zauna lafiya duk inda ake zaman lafiya nan arziki yake ainihin wato wakana nan kuma ake samun ci gaba ilimin da ake karanta nan yake amfani amma inda babu zaman lafiya kuma inda na ƙasa baya ganin girman na sama na sama baya jin tausayin na ƙasa da wuya ka samu rayuwar waɗannan mutanen ta yi tasiri gare su da kuma ma makomarsu don haka ya koma sauraronmu mazanmu da matanmu manyanmu da yaranmu kowa ya riƙi sana'a in aka riƙi sana'a babu shakka an huta da zaman banza an huta da gulmace-gulmace an huta da gutsiri tsomi kuma an huta da wato tunanin da shaɗan zai kirkira wa mutum cewa wane ya wuce da riga mai kyau wancan ya gina gida mai kyau wancan ya ainihin hau mota mai kyau kai baka yi sana'a ba baka nemi ilimi ba daga nan sai ka fara tunanin cewa ai kai ma dan adam ne kana da bukatar hawa motar kana da bukatar ginin gidan kana da bukatar auren matar amma yaya za ka samu tunda dai ba daga sama za a yi maka ruwansu ba dole sai da kuɗi kuma neman kuɗin nan baka koya ba sa'an nan kuma ko ka koya ka watsar baka tsaya ka bautu ba so kake ka samu a dare ɗaya to waɗannan ma dalilai ne daga cikin dalilan da ke kawo a samu rashin tsaro don saboda duk yadda mutum yake dai ba zai iya jirewa yunwa ba ba zai iya tafiya tsirara ba zai bukaci cin abinci zai bukaci sa tufafi to in ko babu abin da za a sayi abincin ko a sayi tufafin to babu shakka zuciya za ta riya wa mutum ga abin da fa za ka je ka yi kai ma a ce ka mallaki kaza ko ka samu kaza to duk irin waɗannan abin da ya kamata mu sani ne kuma jagororinmu ina nufin sarakuna da hukumomi na gwamnati da malaman addini da iyayen ƙasa da dattawa a cikin al'umma to babu shakka kowa yana da rawar da zai taka uwa uba talaka ma wanda babu kowa a ƙarƙashinsa shi ma yana da rawar da zai taka don kawo ci gaba da canji mai kyau da kuma ci gaban zaman lafiya da karuwan arziki a cikin wannan yanki namu na arewa da kuma ainihin wato kasar mu Najeriya kai da ma dukkan inda wannan sako zai kai Allah ya samu dace. Shi ma rabaran Ibrahim Usman ya ce wajibi ne a baiwa gwamnati haɗin kai wajen gyaran al'amura muddin ana son kwanciyar hankali a ƙasar. To jama'a 'yan uwana 'yan Najeriya ni Rabran Ibrahim Usman daga Eko Jarye Katsina ina mai kira gare mu sabili da akwai shirye-shirye wanda gamman tana yi domin ta ga cewa an yi ƙoƙari an yi yaƙi da cin hanci da rashawa. So 'yan uwana 'yan Najeriya Krista da Musulmi ina kira da mu yi haɗin kai mu ba da goyon baya ta kowane fanni domin a ga cewa an yi abin da zai taimaka domin guri ko manufa da ake so a cimuwa domin a ga cewa an magance ko an rage dukkan abubuwan da suka zama na cin hanci da rashawa a wannan ƙasa tamu. Ita gwamnati tana da guri da manufa amma hannu ɗaya ba ya ɗaukar jimka. Kada ka ce ko kuma kada ki ce ni ba ma'aikacin gwamnati ba ne ko ni ba babban ma'aikacin gwamnati ba ne mu yi ƙoƙari mu haɗa kai mu haɗa hannu mu ga cewa wannan manufa da ake da ita an cimma nasara a kanta sa'ilin nan mu ga cewa mun yi addu'o'i mun ba da hannu Allah mai iko ya yi aikinsa wanda zai ba da haɗin kan ƙasar nan kudu da arewa gaba da yamma da ci gaban wannan ƙasa. Salin nan ina mai addu'a ga shi shugaba da waɗanda duk suke da hannu zaɓaɓɓu na yanzu su ji tsoron Allah su kuma dubi wannan mukami da Allah ya ba su daga shi shugaba da gwamnoni da 'yan majalisa domin su tsaya su yi wa ƙasan nan aiki Allah kuma zai musu sakayya. Saboda haka ina kira da addu'a domin Allah ya jagoranci su yi abin da zai sa wannan ƙasa tamu ta zauna lafiya. Salinan ga magana ta zancen ta da zaune tsaye musamman arewa maso gabas ta ƙasar nan wanda ake ta fama da magana zancen Boko Haram muna addu'a ga Allah maɗaukakin sarki domin ya kawo mana maslaha da sulhu cikin wannan al'amari. Su wa'anda suke wannan yaƙi su gare yana da daraja, su ga mutuncin ran ɗan adam da Allah ya halitta. Muna kira da addu'a zuwa gare su domin su ga darajar rai na ɗan adam da Allah ya halitta domin su dawo su zauna ƙasan nan mai aiki tare domin haɗa kan ƙasan nan tare wannan shi ne kirana da addu'ata da fatan Allah maɗaukakin sarki zai yi aiki cikin zukatan waɗanda suke da irin wannan niyya. To, na muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin anashuwa da kwanciyar hankali da lumana.